أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من يعلق لي جل جلاله وندي أرى من رأيوه ta wannan safiya mai albarka ta laraba 19 ga ramadan na 1446 bayan hijira 19 ga watan maris na 2025 lasa da mu da alkhairin wannan rana ya tsare mu daga shirin da ke ciki kamar yadda aka sanar a uzurka suka taso isa ka canza lokacin wannan karatu daga la'asar zuwa bayan asuwa na yau ah, insha allahu gobe dan uwa malam Ja'far Salih na yi liman na farko na wannan masallaci zai zo ya ci gaba da yadda aka saba gudanar da wannan tafsiri insha allahu ta'ala ah, mun kwana a suratun nazi'at sura ta tamanin da tara daga cikin sauraron alkur'ani guda ɗari da goma sha 114 wanda kusan mun yi rabin wannan sura jiya insha Allah za mu dora daga inda muka yi wakafi kamar yadda bayani ya gabata jiya suratun nazi'at sura ce makiya wacce ta sauka kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma tana da ayoyi 45 ko 46 a bisa sabanin malamai na lissafin ayoyi da surori haka kuma annan sura mai girma jigon abin da take tabbatarwa takrirar masir walba'as ba'ad al-maut tabbatar da makoma da kuma tashi bayan mutuwa ya hisabi ga mutane wanda shi ne abinda su kuma kafiran wancan lokaci suka fi karyatawa da yadda Allah subhanahu wata'ala ya bada misali na fir'auna wanda shi ne uban kafirai shi ba ma maganar karyata alkiyama ba yana karyata Allah ne ɗin gurungun in ma akwai Allah ya ce to shi ne babba ana rabu kuma la'ala ni ne kuma mafi girma da ɗaukaka in ji fir'auna da irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya danke shi na kalal akhirati wal ula danka ta farko ta hanyar dilmiyar da shi da tawagarsa a cikin ruwa da kuma danka ta biyu wacce take jiran su a ranar lahira kamar da Allah ya faɗa ya kadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar duk wanda ya ja zugar mutane akan bata kuma yana sane to shi zai zama mai jan zugar su zuwa nan haka kuma duk wanda ya biye wa wani mutum akan bata yana sane to ko shakka babu makomarsu ɗaya ce haka Allah ya faɗa khaffa qaumahu fa Ya yayi wasa da hankalin mutanansa sai suka biye masa inji Allah innahum kanu qauman fasiqin dama su din ma fasikan mutane haka kuma mun ga irin yadda Allah subhanahu wataala ya kawo mana hoto ko surar ranar alqiyama Yau matar ar-rajifa tatba'uha ar-radifa قلوب abu واجفة أبصارها خاشعة ranar da za ta girgiza komai bayan busa ta farko sannan ta bi ta biyo bayan ta waɗansu fuskoki suna cike da wato tsoro da firgici da tashin hankali gwargwadon yadda mutum ya bi san ransa a duniya gwargwadon yadda zai tashi a firgice ranar lahira waɗansu fuskokin kuma suna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali allah ya sanya mu cikinsu allah ya rantse da mala'iku kowane rukuni da irin aikinsu wanna ziyarci garka masu fusgar ran kafirai matuƙar fusga da kuma cizga a lokacin mutuwarsu wannan shiɗafi na shiɗa masu zariran ran muminai a hankali cikin tausasawa da kuma tausayawa hati sabha da mala'iku da suke iyo suke ninkaya a sararin samaniya cikin sauri da gaggawa domin zartar da umarnin ubangiji ko wajen sakkowa daga sama zuwa duniya ko wajen tashi a zuwa sama kamar da hadisin bukari ya nuna mala'iku wato suna canjin aiki a cikinku akwai masu aikin rana akwai na dare kuma dukkaninsu a lokacin sallah suke handin oba wanda suke aikin dare da asuba na rana za su canje su a lokacin sallar asuba wanda suke aikin rana da la'asar masu aikin dare za su canje su idan sun koma Allah yana tambayar su kaifa taraktum ibadi ya kuka baro bayina mala'iku za ce a tai na humuhun yi sallon wata na humuhun yi mun je mun same su suna sallah kuma mun baro su suna sallah duk da cewa Allah ya fi su sanin yanayin bayansa amma ana tambayar su don su ba da wata shaida na wanda yake kula da sallar jam'i da wanda baya yi musamman asba da kuma la'asar waɗanda su ne sallolin tsakiya kuma su suka fi tsada wajen yin su a cikin jami Haka nan, Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana wato irin abubuwan da ya yi ko bayan su waɗannan mala'iku da kuma sauran ayyukan da Allah ya kunshe su a cikin wannan sura mai girma Allah ya datar da mu kuma ya ba mu ikon aiki da kuma daukan izina insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 27 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أغفاها متاعا لكم ولأنعامكم Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da jan hankalin bayi game da jerin gwanin halittun da Allah ya musu a wannan duniya da kuma nusar da bayinsa game da manya-manyan halittun da ya yi da kuma girmansu domin wofintan da tunanin masu ganin cewar Allah ba zai tada mutane ba in sun mutu suna ganin cewa wannan ba ƙaramin aiki ba ne bayan sun radiddige sun zama turbaya kamar yadda suke cewa a kunna izaman nakhira qalu tilka idan karratun khasira bayan mun riddige mun zama turbaya a ce za a sake kera mu a tayar da mu to shine Allah ya ja hankalin masu irin wannan tunani cewa a antum ashaddu khalqan am as shin wai halittar ku ita tafi tsanani da wahala ko ko halittar sama banaha da Allah ya gina ta tsakanin halittar mutum da halittar samai wanne ne ya fi girma kuma in wahala ce wanne ne ya fi wahala ha? ai ba san gaya maka ba ka yi dan kuicici dan findaro ka kwatanta halittarka da sama Allah ya ce a antum a shaddu shin ku kuka fi tsananin halitta da girman halitta amin sama ko ko sama wanda dai Allah ɗin shi ne ya gina saman ya halicce ta bai gairi amadin tarauna babu ginshiki ko durkoki da suka tokare sama tun da ka faɗo duniya haka kake ganinta kuma baka taɓa ji ko ganin cewar ta ɓule ko ta huje ko ko ta nemi ta rikito kamar yadda misali ginin gida idan ya dade yau da gobe za ta sa gidan ya girgina ya girgiza ko durkokin da suka tallafe shi su samu matsala ko kuma rufin ya samu matsala ka taba ganin haka a sama wannan kadai ya isa jan hankali ga mai imani da sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala cewar babu abin da zai gagara Allah wallahu ala kulli shayin qadir domin sammai kuma iya wannan kake gani sama ta daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakaninmu da ita tazarar tafiyar shekara 500 inda za a baji a yi tafiyar tafiya irin ta kafa dan yi shekara 500 ba je sama ba sannan kaurin sama ta daya kafin a keta ta a wuce tafiyar shekara 500 ne kamar yadda hadisin al'abbas ibn abdulmuttalib wanda imam bukhari ya rawaito ya tabbatar da haka ku sama kaurin sama ta zararta kamar daga ƙasa zuwa sama sannan daga sama ta ɗaya zuwa ta biyu haka sannan keta sama ta biyu haka sannan tsakaninta da ta uku haka haka haka haka har zuwa sama ta bakwai ɗari biyar sau nawa nau hmm? kenan ɗari biyar sau ko yau to kaga tafiyar shekara dubu bakwai kafin ka je sama ta bakwai inda tafiya za a yi to sannan daga sama ta bakwai abubuwan da Allah ya girki a nan kafin a keta su sidratul muntaha waye zuwa al-kursi nan ma tafiya shekara 500 sannan annabi ya ce da za a dukunkune halittar sama bakwai da ƙasa bakwai a jefa su a Kursai, yadda ka san ka je saura ƙungurmin daji ka jefa kwandala haka za su zama saboda girman alkursi sannan daga kursi zuwa kogin da ke sama tafiya shekara ɗari biyar. akwai wani kogi a sama tsakanin alkursi da al'arshi kamar da Allah ya ce wa kana arshihu alal ma al'arshin ubangiji akan ruwa yake shi yasa iblis shi ma ya kwaikwayi haka kamar yadda muka bayani jiya dangane da shi'umin tsibirin nan da ke amerika da ake kira bermuda triangle wanda bincike ya nuna kusan a nan wajen karagar iblis ta duniya ta ke, shi yasa har yanzu dan adam ya kasa gano sirrin da ke lankwame rayuka a tsibirin bermuda to bayan wannan ruwan da tafiye shekara 700 kuma sai al'arshi kuma allah yana kan al'arshi ba abin da yake buya daga al'amuran bayansa Allahu akbar saboda haka inna Allah ala kullu shay'in qadir Allah shine mai cikakken iko akan dukkan komai kwanto ko ta babar Allah zai tayar da matattu in sun mutu wannan kafirci duk wanda yake kwanto ko ta babar sake raya mutane to babu shakka ya sauɗe kuma ya saki layi Allah tsare Ha Allah ne gina sama duk da girmanta da kuma fadinta albina ginin da ya dace da Allah subhanahu wata'ala ba gini irin na burkila ko kuma mai kwabalaka ba a gini an ambace shi da an ambace ka da gini amma ana nufin halittar domin in ka dube ta kamar gini wanda wani abu ya tokare shi ya tallafe shi rafa'a samkaha fasawaha Allah shine wanda ya ɗaukaka rufin sama sannan kuma ya daidaita ta ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba za ka taɓa ganin wato bankaura ko abin da ake kira rashin daidaito a halittar Allah ba wannan ya yi ƙasa wannan ya yi sama wannan ya karkace ba dai halittar Allah Allah shi ya ɗaga rufin sama kuma sannan Allah bai gushe bai yana fada da sama ana expanding dinta kamar yadda Allah ya faɗa ah, wa inna la musi'un wato mu ne masu fadadawa masu yalwatawa don haka kullun halittar sama tana ƙarƙashin kulawar ubangiji ana halittar taurari birjik miliyoyi su fito su rayu su yi haske su faɗi su mutu haka kullum zalika taqdirul azizul Ali. da haka Allah ne ya daga rufin sama fasawa kuma ya daidaita ta bil ishkam daidaitawa wacce take cike da kwarewa da kuma gwaninta wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha kuma Allah ne cikin hikimarsa ya sanya dare wato yayi duhu aghtasha laylaha wato shine duhuntar da daranta wa akhraja duhaha kuma Allah ne ya fitar da haskenta yanzu dai gashi a awa ɗaya baya muna cikin duhu ko wataƙila amma yanzu gari ina duhun ya tafi oho ga haske na ya zo diya kore shi to wannan yana daga cikin abubuwa na izina da darasi kawai kuna cikin duhu ba ka yi tsammani ba sai ga duhu ya tafi haske maganin duhu ina duhun ya je ya ɓuya kamar da Allah ya faɗa in ya ga dama sai ya mai da dare ya zama tutur ba wuni ba rana kamar yadda wani yanki na duniya musamman a turai za a yi wata da watanni ba ga rana ba to da Allah ya ga dama sai ya mai da duniyar duhu kawai sarmadan ila yawmil qiyama har abada mu gani waye ya isa ya zo muku da haske inji Allah ko Allah mai da haske ya zama sarmadan tutur har abada waye ya zo muku da duhun dare wanda kuke hutawa duk waɗannan halittu ne da masu hankali suke ganin girman Allah su ƙara kaɗe tashi da girmama shi wa tilkal amsalu nadribuha lin nas wa ma ha illa al-alimun muna buga waɗannan misalai amma babu masu lura da su da hikimarsu sai wato al'alimun sai masana masu aiki da saninsu don haka duhu ni'imat domin allah yana tafiyar da garjin rana da zafinta da kuma wato haskenta sai a shiga yanayi na duhu mai sanyi wanda kwakwale da zukata za su samu hutu bayan kujiba kujiba da aka sha ta nema da kuma kai kawo na haka Allah ya ce waja'alnan laila libasa muka sanya dare mai lullube duniya sannan kuma mahutar bawa waja'alnan nahara ma'asha daga nan kuma sai hasken safiya sai hasken rana rana mai rabawa kowa aiki al-ma'ash kowa ya baza mai fita ya je ya nemi abin da zai ci ido na ganin ido tar mazazai dalilin yin rana haka ke kenan sannan wato in kai dubi abubuwa da yawa akwai waɗanda suka dace sai da rana za a yi su ido na ganin ido akwai kuma waɗanda suka dace sai da daddare za a yi su duk da cewar ƙur'ani ya nuna mana cewa yanayin dare ya fi yanayin rana nutsuwa da kwanciyar hankali inna nashi'atal laili hiya ashaddu shaddu wa aqwa muqila kama kuma duk da haka qur'anin da ya nuna cewa dare shine yafi sharri har ma Allah ya umarni da bawa ya nemi tsari da kariyar Allah daga sharrin dare wa min sharri ghasiqin idza waqab daga sharrin dare idan yayi duhu saboda mafi yawan miyagu ko na ƙwari ko na halittu ko ɓarayi ko matsafa ko masu aika-aika da yaushe suke da dare? saboda haka dare duk da kasancewarsa mahutar bawa amma kuma matattar sharri kala-kala Allah tsare sannan Allah ce wal arda da zalika da haha bayan halittar sama da daidaita ta da sanya daranta ya duhu da sanya wurin ta ya haske Allah ya ce wal arda ba'da zalika da haha sannan ita kuma ƙasa bayan haka da haha Allah ya shimfida ƙasa wannan ya nuna sama aka fara halitta ko ƙasa sama sai da Allah ya fara halitta sama da daidaita ta sannan ya zo ya halicci ƙasa kuma ya shimfuda ta ga ta nan shimfiɗaɗɗiya sai ka je duk inda kake so ƙasa a shimfiɗe inda ba inda ake yawan girgizar ƙasa ba wannan shimfiɗar ƙasar ita kanta ni'ima ce domin da ƙasar tana tambal-tambal to da rayuwa ba ta daɗi ba amma shimfiɗa ƙasar sannan aka yi ta a wani yanayi mai kama da wato yanayin ƙwariya ko yanayin ƙwai ko yanayin masaki ko yanayin ta maula haka Allah ya yi ƙasa ba kusurwa ba ce a yadda kake ganinta kana yin sama a jirgi za ga ƙasar ta dawo wato ta zama zagayayya kamar ƙwarya haka take akwai hikima domin juyawar da take yi da sauran kai kawo kamar yadda sauran duniyoyi suke yi ya zama bisa tsari kuma cikin sauƙi da hikimar ubangiji akhraja minha ma'aha wa mar'aha sannan Allah ya fitar da ruwanta ita ƙasar wa mar'aha da makiyayarta ita sama Allah sai ya ce a tsashe lailaha wa akhraja duhaha ya duhuntar da eh, daranta kuma ya sa haske ga wuninta ashe wato da haske da duhu su da sama shine asali amma ita ƙasa alaƙarta da ruwa da makiyaya wato maciya ta dabbobi da kuma mutane akhraja minha ma'aha Allah ne ya fitar da ruwanta da bayi suke sha su rayu wa mar'aha da makiyayata makiyaya ko ta abinda mutane za su ci ko ko abinda da dabbobinsu za su ci don haka Allah ya karkare wannan bangare wato da cewar jibal arsaha sannan Allah bai bar kasar haka jani talau kamar danko ba arsaha bil jibalin sai Allah ya kakkafe ta da duwatsu waɗanda suke wato duwatsu misali irin duwatsun garin nan da suka kewaye musamman wato duwatsun da suka kewaye garu irin su gwari da waɗannan duwatsun na hanyar shuwarin da makamantansu waɗanda ire-iren wannan su ne aka kakkafe su yadda kafinta yake kafe rufi da kusa da langalanga to ita ƙasa ba ta da langalanga amma tana da duwatsu wannan duwatsun su ne ƙusoshin da suka keta duk inda haga dutse akwai kusan rabinsa ko fiye da haka a ƙarƙashin ƙasa in dai ba irin dora kan dorin nan ba to shi din ma kuma wanda ya dauke shi din a kafe in ba da haka ba kasa sai sai ta zama jalital tana ta girgiza da tambal-tambal da mutane to amma kwarewa da kuma wato hikima ta ubangiji ya kakkafe ta yadda ta tsaya daren dam shine wal jibal arsa to bayan duka waɗannan Allah ce allakum wali an'amikum duk wannan abin da aka jeru tun daga halittar sammai da ƙasai da ɗaga rufin sama da daidaita rufin da kuma sanya duhu da haske da kuma halittar ƙasa da daidaita ta da shimfudata, da fitar da ruwa da kuma makiyaya da duwatsun da suka riƙe ta aka kafe ta da su duk wannan Allah ce mata'allakum a matsayin jin daɗi gare ku wali an'amikum kuma da dabbobin na ni'ima don jin daɗinku da amfaninku da kuma dabbobin ku Allah subhanahu wata'ala duka yi muku wannan da ma sauran abubuwa na ni'ima wanda zai ba ku yanayi na rayuwa mai daɗi don ku samu sukunin bautar ubangiji yadda ya kamata a yanayi mai daɗi yanzu misali in kana so a jama'a su karatu yan makaranta galibi za a ƙarƙashin bishiya ake to amma zamani ya zo za a je a gini a zuba kujeru a sa lantarki a sa fanka a sa kaza a sa kaza don a samar da yanayin karatu mai daɗi to haka Allah ya halice ku bai bar ku kara zube ko garau-garau ko ya rayuwa je kaka mutu ba a Allah ya tanadar muku waɗannan abubuwa a matsayin jin daɗi gare ku da dabbobin ku waɗanda su ɗin ma jin daɗin ne a gare ku su kansu dabbobin saboda haka duk waɗannan abubuwa Allah ya yi su domin mutum ya samu rayuwa mai daɗi Allah ya ba mu ikon gode Fa'ida وقعت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da abin da wato zai faru bayan da Allah ya bayani a farkon tura game da ranar alkiyama da irin abubuwan da za su faru sai kuma Allah ya karkare wannan sura da sake bita da tilawar abin da zai faru a ranar lahira sai da ja'ati qammatul kubra ga a lokacin da babbar masifa babbar wato babban tashin hankali ya zo domin suna cewa a dukkanin abubuwan ban tsoro da Allah ya halitta babu kamar na ranar alkiyama kaf yadda Allah subhanahu wataala ya siffanta ta abinda zai faru da yadda za ta zo duk wani abu mai tada hankali da ban tsoro bai kai na ranar alkiyama don haka Allah ya ambace ta da aɓamma irin misali masifan nan kamar annoba kamar gobara kamar yaƙi wanda yake hargitsa mutane shine a ba karamin tashin hankali ba ne babba ko da ba a siffanta ta da alkubra ba ita kanta kalmar al tana nufin gagarumar masifa sai kuma aka ƙara mata da alkubra gagarumar masifa mafi girma to kaga idan ta zo a yaushe za ta zo bayan busa ta biyu shine ranar alkiyama za ta fara an yi busa ta ɗaya duka an mutu an yi ruwan sama wajen kwana arba'in ko shekara arba'in allah ya rayar da duk wani matacci sannan sai a busa ta biyu to daga nan alkiyama ta fara ita ce a tsammatul kubra yau mai ta zakaru linsanu masu a wannan rana wato mutum zai yi tunanin irin kujiba kujiba da abin da ya aikata a duniya zai tuno tar mazazai tun daga balagarsa har mutuwarsa wannan memory card din da ke kwakwalwarsa zai hararo duk abin da mutum yi kamar yadda in mutum ya zo mutuwa wannan memory da kwakwalwar tasa duk abin da ya manta sai ya tuno yau mai ta tazakkaru insanu masa, ranar da ɗan adam ko mutum zai tuna kai kawo ɗinsa na rayuwa gaba ɗaya yadda ka san tariyar kasar ake yi to haka in mala'ikan mutuwa ya zo mutum zai yi tunani amma kuma a lokacin wa'anna lahu zikira to haka ranar tashi alkiyam ya tazakkaru insanu ma sa'a ba maganar mantuwa ba maganar shagala Allah zai dawowa da mutum ƙwaƙwalwarsa da kuma tunaninsa wa jahimu liman yara sannan kuma a wannan rana wato za a bayyana wutar jahimu liman yara ga kowane mai gani kowane mai gani zai ga wuta kiri da musu a filin alkiya wata irin halitta mai ban tsoro ita ma annabi ya ce za a jawo ta da harshe dubu saba'in eh, sannan kowane harshe mala'ika dubu saba'in suna jinye da shi yanzu idan aka ballo kura waka ballo zaki arti nawa ne suke jaye da zaki kai ko irin police dog mahaukacin karen nan da ake masa training in za a je farashin na 'yan sanda ai mutum ɗaya ba iya jansa ko aƙalla sai an sami polisai wajen guda uku ɗaya yana ja ɗaya yana korawa ɗaya kuma shi ma riƙe ta baya to wuta za a zo da harsunanta dubu saba'in kowane harshe mala'ika dubu saba'in amma duk da haka idan ta hango arna kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta ta idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuban wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura takadu tamayyazu min al-ghayb in ta gunji duk sai ta watsar da malaiku da suke janye dai azan Allah wa ajara to za a fito da wutar jahimu karara ga din gani kuma kowa yana gani din saboda da cewa za a tashi waɗansu makafi ranar lahira amma ba a yanayin farko ba ita alkiyama yanayi yanayi akwai inda in an tashi ba mai cewa ofa kowa tafiya yi eh fala ma'u illa hamsa ba abinda hake ji sai gurnani sai haki kuro irin na tafiya in tai tafiya akwai kuma inda za a je a baiwa mutane damar magana da tattaunawa manya su tsinewa mabiya mabiya su tsine wa manya wanda suka rayu a kan bata za a yi magana akwai inda kuma kowa zai magana da ubangiji haka saboda haka wannan yanayi da za a bayyana wutar jahimu wato ba yanayi ne nawa fa'amma man tsaga wanda ya ƙetar haddi a duniya ya ɗagawa ya yi ya bi son ransa wa asar alhayatar duniya kuma fifita rayuwar duniya kan ta lahira fa innal jahima hiya al-ma'wa to wutar jahimu din can ita ce makomarsa Allah kiyaye wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa wanda ko yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wa naha an-nafsa 'anil hawa kuma ya hana wato zuciyarsa bin san ranta fa innal jannata hiya ma'uwa. to shi kama wannan aljanna ita ce makoma Allah sanya mu kana da makiya da suke yakarka a duniya makiyinka na farko shine bin son zuciya zuciya ta kawata maka abin da yake saban Allah da kuma shedan da miyagun abokai waɗannan su ne suke mutum ingiza mai kan turuwa idan Allah ya taimake shi duk ya tsallake su ya ji tsoron tsayuwarsa gaban ubangiji musamman a yanayin da ba wanda yake ganinsa sai Allah wani hannafta anil hawa ya kaɗe ta in ya ga dama ya yi wa wura ya yi handama ya san yadda zai lauyance ba za a gane ba bisa san rai ko ko ya kaɗaita ta da haramiyar Allah ya auka mata saboda jin ba wanda yake ganinsa to Allah ya yabi masu tsoronsa a boye إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة أما sau da yawa mutum zai biya wa san ransa yadda bahaushe ya ce san zuciya ɓacin zuciya ta ka ji daɗi kafanta fanta ma a lokacin da ka biya wa san ranka amma kuma ka tanada abin da zai biyo baya ko a nan duniya ko a can lahira يسألونك عن الساعة أيان مغفاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها wannan rukuni na ayoyi su ne wannan sura bayan da ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci abin da ya gabata tun daga halittar ɗan adam da aikace-aikacen mala'iku da ba da misali na fir'auna da irin taurin kansa da makomarsa mummuna a duniya da lahara, da an batu wasu rukuni na ni'imomin da allah ya wa dan adam da kuma dabbobinsa da kuma abin da zai kasance ranar lahira sai allah ya karkare wannan tura da tambaya ta mamaki cewa ya tsalo na ka'ani sa'ati ayyanan mursa azumudi da karambani na ɗan adam suna tambayar ka ya manzan Allah game da tashin alkiyama wai yaushe ne ta kamaimai lokacin da alkiyama za ta tashi ai ga wannan karambani ne kai dai an gaya maka ta je yi ta aiki da tanadi ko ma yaushe ta tashi oho ruwa ta sha amma ka ƙiyin aiki ka ƙiyin tanadi kana nuna kokonto da tababa yaushe alkiyama za ta tsaya to in ba ka yi aune ba sanda mutuwa za ta zo ta yi wub da kai ba ka yi tanadi da shirin da ya kamata da haka tambaya da bin diddigin yaushe alkiyama za ta tsaya wannan karambani ne domin lokacin da Allah turo mala'ika Jibril ya zo ya gana da annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin tamkar dan jarida ya ne masa tambayoyi annabi yana ba da amsa daga cikin tambayoyin da Jibril ya masa yake mata sa'a yaushe alkiyama za ta tashi ne annabi yake masa mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'il da wanda ya tambayar da wanda aka tambaya duka daya wanda aka tambaya bai fi mai tambayar sani ba tashin alkiyama wannan sirri ne na Allah ya ɓoye shi ba wanda ya san sanda za ta tsaya sai shi Allah shi ma Allah yake cewa saura kiris ya ɓoye wa kansa da kansa eh, inna sa'ata la'atiyatun akadu ukhfiha alkiyama tabbas tana tafi saura kiris na ɓoye to dama ɓoye take yi da sauran halittu shi ne malaman tafsiri suka ce to a to wa za a saura kiris in ɓoye ta hatta annas saboda haka tashi alkiyama yana da cikin gaibu guda biyar da ba wanda ya san sai Allah inna Allah inda hu sa'a wa yi al-ghayb ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ba wanda ya san yadda zai mutu ba wanda ya san me zai faru da shi gobe duk fulanin ɗinka kuwa sai goben zo ka zo yadda ta zo da kai ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifar mace musamman a lokacin da ciki yake mataki na ɗan tayi kafin Abu Sarai. ba wanda ya san sanda ruwan sama zai sauka ko da masu ilimin yanayin sararin samaniya sun yi hasashe kuwa Da wanda suka gani in ma ruwan ya sauka ba su san lita nawa zai sauka ba ba su san su kwaya mita nawa ruwan zai jika ba ba su san mintin da ruwan zai yi yana zuba ba wannan dukkanin allah to haka tashin alkiyama Allah ce fi ma'anta min ha fi ma'anta min ha ina ruwanka game da ambatan lokacinta me naka na ambatan lokacinta kai ɗan adam in banda karambani irin nan ila rabbika muntahaha alqiyama wato zuwa ga Allah ka shi kadai sanin lokacin ta yake a wanda ya sani ba wani mahalukin da Allah ya sanar wannan abu ne na Allah shi kadai wahada hula sharika karshen lamarinta da lokacinta na ga wajen ubangiji inna ma anta munziru man yakhsha kawai aikinka shi ne yin gargadi ga wanda yake tsoron wato wannan rana kuro sai masa gargadi ya yi tattali ya yi tanadi a kintsawa zuwan wannan rana yau mai rauna halam yalbasu su masu zumudi da karambanin yaushe alkiyama za ta tsaya wato a ranar da za su ga alkiyamar kiri da muzu wato sai su rika ganin cewa ka annahum lam yalbasu illa ashiyatan aw ruhaha tamkar dai Zaman su na duniyan nan kaf bai wuce wato hantsi ba ko kuwa yammaci rabin wuni qalu labisna yawman ba da yau kuma yadda za su faɗi duk shekarun da mutum ya yi sittin saba'in sai ya ga kamar daga hudowar rana zuwa hantsi kurum ko daga bayan la'asar zuwa faduwar rana shine ashiya au duhaha ko han waɗansu za su ce labisna yauman ai kwana ɗaya ma suka wasu kuma rabin wuni za su ce saboda firgici da kuma wato duniya ta riga ta tafi ta ƙari yayin ka annahum yau mai rauna halin yalba su ɗin a ran da za su ga alkiyama tamkar dai ba su zauna a duniya ba illa a shirya sai yammaci au haha. ko kuma lokacin hantsi na wuri Allah ya dakar da mu abin da muke daidai wanda muke kuskure Allah ya fi mana Allah wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani kuma ya ba mu ikon aiki da أظن يتنزل الله تعالى أعلى وأعلم الحمد لله أنا لم أنتي بيار أن أكل تنباء أكل ما تنباء طب <clears throat> عليكم السلام نعم haka hmm. a ina za a ci gaba kuwa eh, ai sai dai a ƙara hutu a huta na ko daga farko yawwa ai ko da an je wanke kafa sai iska ta fita alwala ta kari. sai dai idan mutum yana fama da cuta irin tabasir yana hutu ba kakkautawa to wannan ko larura ce kawai sai bismillah ya fara alwalarsa ko ya yi hutun kare tsaya don wannan larura ce ba yadda ya iya da ita kamar mai yayyan fitsari zai zo ya alwalarsa ko da fitsari ya zo in ya idar kawai zai jika gabansa ne da ruwa sai zai sallar idan ku kwanto mutum yake yi cewa anya bai yi tusa ba kuwa yana tsaka da alwala annabi ya ce ka ce wa iblis ƙarya kake yi ban yi ba ka zafta sai an samu ɗayan biyu hatta ya suna sautan auyi zariya ko mutum ji ƙarar tusa ko kuwa ya ji warinta to haka samu ɗayan biyu shi kenan alwala ta kari amma in ba a samu ba kawai wasu wasi ne annabi ce karka saurari wannan sharrin shaidan ne don ya bata ma lokaci an gani yawo. kamar dai mutum lafiyar salau ba shi da matsala ta wasu wasi kuma ya ji kara ko ya ji wari ta alwala ta kari sai an saki wallahu ala no. na haka idan mutum ya yi tarawihi tare da liman har shafa'i da wuturi kuma dama da ya kamata ya tsaya ya har shafa'i da wuturin idan yana son cikakken lada kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ma al-imam kutiba lahu qiyamul layl duk wanda ya tsaya tare da liman har ƙarshe to za a rubuta masa ladan qiyam layli na tsawon daren gaba ɗayan to sannan kuma idan ya sake tashi cikin dare ba laifi zai iya sake yin nafila amma ba zai maimaita wuturi ba eh. saboda annabi ya ce la ni fil layla ba a yin wutri biyu a dare daya amma ya halatta ko kayan shafa'i da wutrin ka tashi annabi yakan yi rakawai biyu bayan ya yi shafa'i da wutri malamai suka ce don ya nuna halaccin sake yin nafila bayan wutri ah, duk da akwai saɓani tsakanin malamai da wanda suke ganin kiyamun laili tana da adadi na raka'a goma sha ɗaya da kuma wanda suke ganin ba ta da adadi kawai sai yadda ya sauwaka amma idan a jam'i za a yi to kamata yi a takaitu da raka'a goma sha ɗaya ko sha kamar yadda sunna ta tabbatar a cewa sai da sai na umar ya sunanta jam'in tarawihi wani lokaci sukan yi sha ɗaya ko sha uku a wasu kuma da suka zo daga baya sukan yi har 23 ma na ji har yanzu haka yake a makka da madina akwai wannan sabanin tsakanin hadisin da na isha da hadisin abdullahi bin umar don haka dai babu laifi mutum zai iya ɗorawa ko da ya shafari da wuta wallahu ala na alaikum salam kwarai kuwa za ka iya raka abu abinka amma sai ka hada da wuturi guda daya shi na shi kira shafa'i da wuturi shafa'i da wuturi ba su da alaka ba dole ne wato shi wuturi kawai mara ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai raka uku shafa'i da wuturi wata rana ya raka biyar shafayi da wuturi wata rana ya raka'a bakwai shafayi da wuturi wata rana ya raka'a tara shafayi da wuturi wata ran yi sha ɗaya wata ran ya sha uku shi ne sigar a kiyamun lai idan lokaci ya kure ko kama kara gab da alfijir to sai ka yi wuturin kawai raka ɗai jan. ko idan kana yanayi na balaguro na tafiya da aka yafe maka nafiloli banda wuturi za ka iya yansa guda ɗaya annabi ko yana halin tafiya baya barin wuturi da rakatan da fajir saboda ya ce wannan rakawai guda biyu na kafin asba ladan da Allah zai biyo mutum ya fi duniyan nan da abin da yake cikin kaf da za ka ce ka yi raka'a biyu duk abin da yake gida dubu naka ne da gidaje da motoci da kantuna da yaya ha? eh? kaga yau za ke sanya ba yawwa to a takaice dai wallahu alam ba wai daraja ko girman fifikon girma ne ya sa aka ambaci annabi musa fiye da annabi muhammad a ƙorani a wato a annaba wannan kaf da wuya ka samu annabi manzo da ya kwaramniya ya yi artabo da manya-manyan arna na zamani daban-daban kamar annabi musu kaga dai yadda ya kwaramniya dawa ha? rauna manyan arna wasu rauna zulautar sannan ya zo yi da ƙaruna ɗan uwansa na jini wanda shi ya masa addu'a ya zama hamshakin multibillionaire wanda har yau duniya ba ta samu mai arzikin ƙaruna ba har yau yadda ƙur'ani ya siffanta arzikin sannan ya zo yi zamani da da hamana mugun waziri eh, saboda haka yawan maimaita kistar annabi musa tun daga wato yadda daga haihuwarsa aka yi kokarin a kashe shi a batar da shi da yadda allah subhanahu wata'ala ya kula da shi ya kai renansa gidan makiyinsa da yake neman ya kashe shi shi ya rene shi kuma yawan ambatan wato kistarsa shi yasa sunan sai ta maimaituwa wajen sau saba'in amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wato in ana ganin girman mutum ana ambatan sunansa kwalo-kwalo ha da ikara yawwa don misali za ka je gaban sarki ko gwamna gatsai-gatsai ka ambaci sunansa ko shugaban ƙasa sai ka ce ranka ya daɗi yalla ya excellence your high ko yawa Allah taimake ka Allah ya da haka ne to girmama wadda Allah yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba a ambaci sunansa da yawa a Qur'ani ba amma lamiri da ishara ai sun fi saba'in yawa idan zamiri ne na mukhataba to amma an ambaci sunansa a gurin da ya kamata sai an fito da sunan nan ina Allah ya fara ambatan sunan manzo Allah Ali Imran wa ma Muhammadun illa rasul waɗanda suke ganin suke mamakin cewa in annabi na gaskiya ne waye bai kamata ya mutu ba to don Allah ya nuna mutuwa hatimance akan kowa ko annabi ko ba annabi ba ko salihi ko fajiri shine Allah ya fito karshe sa sanda na abubakar ya zo yake sanar da rasuwar manzon Allah officially a lokacin da sahabbai sun shiga ɗimuwa. wasu suna cewa annabi ya rasu suna cewa ƙarya ne har sai na umar ya zare takwabi ya tsaya a masallaci ce duk wanda ya ce annabi ya mutu shi ma zai mutu ya ce kawai don ya tafiya gana da allah kamar da annabi musa ya je gani wasu munafukai za su zo kuna cewa ya mutu ya dinga maganganu saboda imuwa da sai na abubakar ya zo ya ga yanayin janar ka san ita mutuwa da haka yanayin mutane wasu sai gaya maka amma bai ce kowa uffan ya shiga cikin gida ya ji ya tadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an rufe shida. abin nan ya buɗe fuskarsa ya tabbatar e Allah ya karɓi manzansa bai yi aiki da jita-jita ko ce shi ku cewa sai da kuma wannan shine wato sense of leadership kullum shugaba kada ya kuskure aiki da jita-jita amma in dai za a zo a gaya maka magana baka bincika baka hau to kana da kuskure babba za ka sai na abubakar da an je gida an gaya masa ya zo ya gani amma bai yadda ba sai da ya je ya buɗe manzan Allah ya tabbatar ya sumbace shi ya ce ta anta bi abi ta hayyan wa mayyitan ya rasulallah. kai kan ka ji daɗin ka ko a rai ko a mace yanzu ya tabbatar sai ya fito masallaci ya zo yana zaunar da mutu ya ce wa umar ejilis ya umar umar ya ƙi zama kawai sai rabu da shi ya kama hudu ba ya ce man kana ya abu da muhammadan fa inna muhammadan qadimat wa man kana ya abu da allaha fa inna allaha hayyul la yamut duk wanda yake bautar muhammadu to muhammadu ya mutu haka sai da abubakar ya ba wanda ko yake bautar allah allah rayayye ba baya mutuwa to don allah ya nuna mutuwa tabbas ce a kan kowa ya ambaci sunan manzo Allah karara wa تعالى على وعلم wa الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah ba lafiya da zama lafiya Allah shiri shugabanninmu Allah ya fi sabanmu Allah biya bukatunmu na alkhairi Allah ya karɓi ibadunmu Allah zaunar da garuruwan mu lafiya Allah subhanahu wata'ala ya yi wa musulmi dukkan damuwa da kunci da ta'addanci da talauci da fatara ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين